Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali a shirinmu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Masu aikin ceto a Nairobi, Kenya sun zaƙulo ƙarin mutane uku daga ginin benin da ya rushe a makon jiya. 'yan yakin sa kai kuma sun kai wa masana'antar mai na kamfanin chevron hari a yankin niger delta mai arzikin mai a nigeria sa'annan kuma kotun kolin kasar ghana ta bai wa hukumar zaben kasar umarnin ta gyara rajistan masu zaɓe kafin zaben da za a yi dakarun zaman lafiya dole a maiduguri sun ceci wasu mutane daga ƙauyakun dajin sambisa sannan shugaban ya ce Ina so in tabbatar wa 'yan Najeriya cewa rundunar sojan ƙasar za su kakkaɓe dukkanin waɗannan mahara da ke yankin dajin Sambisa. 'Yan yankin kudu maso gabas a Najeriya sun bayyana ra'ayinsu game da maganar shugabanninsu na hana makiyaya kai kawo a yankin da kuma maganar fitarwa makiyaya labi. Wani hanya da gwamnati zai ne shanu mu ba maso, eh mutane ne sun kace mutane sun lalata abinci. To akwai kuma shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗa a jiya Alhamis cewa an yakin sa kai sun kai wa masana'anta masana'antar mai na ƙasa da ƙasa na kamfanin Chevron Hari a hare-haren baya-bayan nan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tado tsoron cewa kila 'yan yakin sa kan su sabunta kai hare-hare a yankin, inda mazauna yankin ke tawayen samun ƙarin kasan arzikin mai da begen hakan ya ƙaru a shekara ta 2009 lokacin da gwamnatin Najeriya ta fara biyan 'yan yakin sa kai. Mai magana da yawan rundunar mayakan ruwan Najeriya Chris Ezekobe ya faɗawa muryar Amurka cewa maharan sun yi amfani da nakiyoyi a masana'ar tara mai da gas da ke kusa da inda ake fitar da mai na escravos da ke jihar delta a ranar laraba da maraice mr ezekobe ya ce babu wanda ya jikata kuma bai sani ba daɗa ko an samu yoyon mai a sakamakon harin a watan jiya shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ce gwamnatinsa za ta tankari masu jawa barazana ga harkar mai kamar yadda take fatattakar 'yan kungiyar boko haram waɗanda suka yi shekara da shekaru suna fafatawa da sojoji da kuma razana jama'a a arewa maso gabashin Najeriya. Masu aikin ceto a Nairobi babban birnin kasar Kenya jiya Alhamis sun sami nasarar zakulo ƙarin mutane da suka tsira daga rusasshen ginin bene gida mai hawa shidda da ya rushe kusan mako guda da ya shige. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasar Kenya ta ce an ceto namiji ɗaya da mata biyu daga rusasshen benin jiya Alhamis da daddare. Tun da farko masu aikin ceton sun cece wata mace da aka kai ta asibitin birnin Nairobi cikin motar ɗaukar mara lafiya ya zuwa yanzu mutane da suka mutu 36 ne yayin da da dama kuma suka ɓace an ceci kusan mutane 140 daga ginin benin da ke anguwar talakawa ta humura a birnin nairobi a ranar talata masu aikin ceto suka ceto wata jaririya wadda daga baya aka kai ta wurin mahaifinta jami'an sun ce in banda karancin ruwa jaririyar 'yar watanni shida da haihuwa ba ta ji wani mummunan rauni ba Kotun kolin kasar Ghana ta bai wa hukumar zaben kasar umarnin ta gyara rajistar masu zaɓe kafin zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi da za a yi. kotun ta ce rajistan zaben da ake da shi yanzu ba shi da sahihanci abu ramadan na jam'iyyar people's national convention pnc a takaice ta masu hamayya da kuma evans dimako wani manomi daga gabashin kasar ne suka kai kara gaban kotun koli suna masu faɗin cewa rajistan na kunshe da sunayen waɗanda ba 'yan ƙasar ghana ba ne mutane biyun sun buƙaci kotun koli da ta umarci hukumar zaben ƙasar ta yi sabon rajistan masu zaɓe da za a amfani da shi haka kuma batun ta kotun ta yi kira ga hukumar zaben kasar da ta tabbata ta tuntubi dukkan masu ruwa da tsaki a harkoki ko kuma tsarin zaɓe a kasar a nan amurka kuma tana yiwuwa rikakken attajirin nan donald trump ya samu isassun kur'un a zaben tsaye da ɗan takara domin zama mutumin da kila jam'iyyarsu ta republican za ta tsaye da shi dan takara na shugaban kasa to amma akwai matsala domin babban jami'in jam'iyyar kakakin majalisar wakilai paul ryan ya faɗi a jiya alhamis cewa shi kam a yanzu bai shirya baiwa mr trump goyon baya ba a baya mr ryan ya cicciki mr trump a lokacin da ya ce idan jam'iyyar republican ba ta tsayar da shi dan takarar shugaba ba to magoya bayansa za su tada kayar baya wajen babban taron jam'iyyar da za a yi a watan yuli idan allah ya kai mu Haka kuma tsohon shugaban Amurka George Herbert Bush da ɗansa shi ma tsohon shugaban Amurka George W. Bush sun ce ba za su yi wa Trump yakin neman zaɓe ba. Haka zalika shi ma senator John McCain wanda ya nemi tsayawa takarar shugaba a shekara ta 2008 da kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney shi ma wanda ya nemi tsayawa takara a shekara ta 2012 su ma sun ce ba za su halarci babban taron su ta Republican ba. Jaridar Wall Street Journal ta buga labarin cewa 'yan majalisa goma sha biyu daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka 'yan jam'iyyar Republican ɗari uku ne da kuma gwamnoni uku daga cikin gwamnoni 'yan Republican talatin ne kawai suka bayyana goyon bayan Donald Trump. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kila birnin London a kasar Ingila ya samu magajin garinsa na farko musulmi mai suna Sadiq Khan ɗan shekaru 45 da haihuwa wanda tsohon minista ne kuma ɗan waɗanda suka yi gudun hijira daga kasar Pakistan. Jiya Alhamis akwai alamun ya shi samun nasarar da abinda musulmi a kasar Ingila suka gani a zaman sabon yanayin siyasa a kasar ko da Mr. Khan ya ci zaɓe ko kuma bai samu nasarar ba. Musulmi a Ingila suna ganin cewa sun kai wani matsayi da tasirin ke ke karuwa a harkokin siyasar ingila muhammad laiman wani mai shagon sayar da abinci ne da ya yi ritaya ya faɗa wa murya amurka jiya alhamis bayan ya kaɗa ƙuri'arsa cewa a lokacin da suka fara zuwa ingila babu masallaci a wani ɓangare na gidan wani suke yin sallar juma'a ya ce sun gode wa allah yanzu ga masallatai ko ina a birtaniya ya kuma ce wannan wata babbar dama ce ga musulmi yana farin cikin kasancewa a zaune a ingila sai dai kan ɗan jam'iyyar lebo ne mahaifinsa kuma direban bas ne yayin da mahaifiyarsa tela ce sawa'i bayan jami'an rasha da na siriya sun tabbatar an faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta zuwa birnin aleppo a ƙasar siriya 'yan siyasa masu hamayya sun ce jiragen saman yaƙi auna ƙasar siriya kuma rasha sun kai munanan hare-hare akan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke nisan tazara kilomita 30 daga birnin Aleppo kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Turkiyya. aƙalla mutane 30 aka kashe kuma da dama sun ji rauni. Masu gwagwarmaya sun ce makamai masu linzami guda biyu ne suka afkawa sansanin. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington. A ci gaba da yakin da rundunar sojan Najeriya ke yi a dajin Sambisa, rundunar shiya ta bakwai da ke Maiduguri ta ce, ta kubutar da wasu mutanen da suka hada da mata da maza da kuma tsofaffi a wasu ƙauyukan da ke dajin Sambisa, Haruna Dauda biyu gare ka. Kwamanda mai kula da wannan shiya na Operation Lafiya dole wato Major General Loki Erabo ya shida wa manema labarai a garin Maiduguri cewa rundunar nasu ta hallaka wasu 'ya'yan kungiyar Boko Haram din su goma sha uku da kuma kame wasu da dama. Sai dai ce abin takaici shine sun rasa sojojin su guda biyu sakamakon barin wuta da suka dinga yi da waɗannan mahara sannan guda ɗaya ya ji rauni wanda kuma yanzu hakan ke karɓar magani a asibiti. About 300 heads of cattle that were rustled by the Boko Haram properties have been recovered and handed over to their owners. We have also made fresh arrests of persons who have been ya ce rundunar ta kuma kwato wasu shanu kusan ɗari uku daga hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin wadda kuma suka miƙa wa masu shi da kuma kame wanda ke samarwa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin fetur da ma wasu kayayyakin bukatu irin na yau da kullum uh, ya ce a ranar uku zuwa hudu ga watan wannan shekarar ne dai rundunar nasu ta kubto da wasu mutane a wani kauye da ake cewa walasa har da ma wasu guda biyu 'yan ƙasashen kamaru da aka samu damar kubutarwa. a wish to assure Ina so in tabbatarwa 'yan Najeriya cewa rundunar sojan ƙasar za su kakkaɓe dukkanin waɗannan mahara da ke yankin dajin Sabisa. Janar Aryabo ce ga 'yan ƙungiyar da suka yi ƙudura ajiye aje makaminsu su kuma miƙa kansu ya ce za mu amince da su bisa dokar ƙasa. Rundunar sojan ta kuma kafa wani ƙwarya-ƙwaryan asibiti don duba lafiyar waɗannan mutane da aka samu kuɓuto da su. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka. daga Maiduguri a Najeriya. Wai To su kuma 'yan ƙabilar yankin kudu masu gabashin Najeriya sun bayyana ra'ayinsu game da yadda shugabanninsu ke son hana makiyaya kai kawo a yankinsu da kuma maganar fitar da labin shanu ga rahoton wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto. likita-likita da ke ci gaba da abkuwa wadda ke da alaka da rigingimun fulani makiyaya da kuma masu gonaki musamman a kudu maso gabashin najeriya na ci gaba da daukar hankula yanzu dai maganar da ake yi a baya-bayan nan ita ce rigimar da ta faru a jihar enugu inda aka samu sarwantar rayuka da dama da kuma jikkata wanda ya haifar da tarurruka da gwamnonin yankin guda biyar suka yi da kuma sarakunan gargajiyar yankin musamman a jihar Enugu sai gashi wasu al'ummomin jihar sun bayyana matsayinsu na cewar ba sa bukatar Fulani makiyaya ci gaba da yin kara kaina a yankin. Wannan yana cewa ne yawancin lokuta Fulani da kan bi ƙauyukanmu da bindigogi da sauransu ba ma goyon bayan yin burtali shi kuwa wannan ya ce. Um, I'm John Gabriel. Actually, uh, if you ask me, I would say no say yace in ka tambaye ni zan ce maka a'a ba ma bukata dalili shine dukkaninmu yan Najeriya ne don haka ba ma bukatar wayewa dabbobi hanya su kadai a gaskiya ba daidai ba ne. ni suna Cibozu wani hanya da gwamnati zai ne shanu mu ba maso so eh mutane ne sun kace mutane sun lalata binci to sai dai kuma an samu wasu al'ummomi daga jihar Ibanyi waɗanda a baya-bayan nan suka bayyana cewar ba sa bukatar Fulani su bar yankin nasu. They have to come into a dialogue between the Ice ni ana nawa ya kamata a zamna tsakanin Fulani da manoma domin a shirya wasu alƙawulla da zai kai ga samun zaman lafiya. Su ma dai a nasu bangare Fulani makiyaya ga abin da suke cewa. Ne sunana Alhaji Gidado Sabbi ni ne shugaban Allah na jihohin kudu maso gabas. Muna ganin hanyar burtulin nan shine hanyar da za a samu zaman lafiya a ƙasar nan. Amma in kuma an ce ba zai yanzu ba sai an nemo wani hanyar da za a kawo wanda za a zaman lafiya tsakanin mu da mutanen da muke tare da kuma duk wani abun da za a yi idan an nemi ra'ayin mutane. matsalar hare-hare da ake zargin fulani makiyaya da kaiwa ya yi kamari sosai a kasar inda masu lura da al'amura ke ganin idan ba a tashi tsaye ba to yanayin ka iya kawo rashin zaman lafiya lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya. To haka yake sai kuma mu tafi ga maganar Umaru Musa 'yar Adua wanda shugaban Najeriya ne da ya rasu a lokacin da yake kan karagar mulki shekaru shida da suka wuce har yanzu ana tunawa da shi ga rahoton Babangida Zubairu. Yau shekaru shida kenan da tsohon shugaban Najeriya marigayi Umaru Musa Yar'adua ya rasu, rasuwar da kuma ta kai ga mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan na yankin Niger Delta ya dage kan karagar mulki. A wata budaddiyar wasiƙa da ya rubuta a shafinsa na Facebook, ya rubuta wasiƙa inda yake fatan aljanna Firdausi ga tsohon shugaban, tare kuma da bayyana shi a matsayin jangwarzo wanda ya shugabanci Najeriya bilhaki da gaskiya, yana mai jinjina masa a yan shekarun da ya kwashe yana mulkin Najeriya. Alhaji Garba Wazirin ya ba wani dan asalin jihar katsina ne wanda kuma ya min karin haske game da tsohon shugaba umar musa arduan mu ba mu manta da abin ne mu a jihar katsina da najeriya ma baki daya sai dai lamarin dan najeriya mantuwa gare shi duk dan najeriya ya san yar adwa ya dauko kyakkyawa hanyar gyara kasar nan musamman masu sa kayan sarki yan sanda zuwa sojoji yar adwa ya gyara masa albashinsu yadda za a raba su da cin hanci da rashawa to sai allah ya nashi iko sai mai adawa ubangiji allah ji kansa da gafara Allah ya sare masa Allah ya masa karakuransa su ma dai matasa ba a basu ba baya ba kamar yadda wannan matashi ke shaida mun to hakikanin gaskiya yayi ayyuka da dama duk wanda ya kalle su ya san cewa lalle yayi aiki musamman State University da ya gina lokacin da yana gwamna a jihar Katsina lokacin shi ne muka samu wannan makaranta ta State University wadda aka lakaba ma suna da sunan shi ma sannan kuma ya gina filin jirgi lokacin shi ne muka samu damai mahajjata suke tashi a jihar Katsina a zamanin da yana gwamna sannan kuma a zamanin shi ne duk wani yaro yake karatu ba tare da kwandalar shi ba kuma mun samu hanyoyi ya gina state secretary a zamanin rayuwarsa da tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'adua ya kirgiro da ma'aikatar kula da Niger Delta tare kuma da yin ahuwa ga tsigirin yankin na Niger Delta har la yau ya kafa tubalin ci gaba da aikin yashi kogin kwara aikin kuma da ya tsaya bayan da wanda ya gaje shi ya hau kankaragan mulki baban ya jibrin amurka daga lagos huta kowan mutu ya huta a shirinmu na hantsi a ziyarar da shugaban kamar ya kai Najeriya dame dame aka kulla ne. Kamar maganin iyaka da ake akwai abubuwa na kasuwanci da aka nemi tsakanin Najeriya da 'yan Kamaru. Kasar Nijar kuma wasu bashin makudan kuɗaɗe za a ciyo? Inda za a aiki na jan wuta cikin garuruwa ɗari biyu da goma sha ɗaya. sai a tare mu a shirinmu na hantsi na yau da misalin karfe takwas na safen nan agogon Najeriya da Nijar. Kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. har yanzu muna kan irin ɓarnar da lange-lange mai ramar cuta take wa jama'a. Shin ko kun san cewa zazzabin cizon sauro na sa mace mai juna biyu yin bari? Haka kuma ko kun san cewa zazzabin cizon sauro kan haddasa sabbatu a saboda tsananinta? Abin da za mu duba kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji cewa kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin kan shekara ta 2020 a akalla ƙasashe goma. Haka kuma kun ji bayanin da Dr. Rilwani Muhammad babban sakataren hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Najeriya ya yi game da illar zazzabin da kuma ƙoƙarin da gwamnatin Najeriya take yi na yaƙi da wannan cuta. Mun tsaya a lokacin da Dr. Rilwan Muhammad ya ce akwai abin da zai gaya wa wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya wani abu game da zazzabin cizon sauran. Shin Dr. Rilwani Muhammad ne kake son faɗi muka katse maka hanzari? To, wurin ga maka wani abu da abin da ya kamata mutum ya samu da zazzabin cizon sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so. a bashi magani in ya wuce haka za ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum ka gaina magana za su kama ni za su kama ni ga nan suna zuwa ga nan suna zuwa wallahi sai ta ce kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani ne wani wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ta shige har ba magani da wuri ba ana ta shirme ana shan magani gargajiya ko ana shan wani abu ne magani da ya kamata da aka zaba aka ne mai kyau ba aka ba da mutum ko yaro ba zai faɗi yana suma shine muke cewa conversion da turanci ko to zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine wancan sarbar malaria fitsarin yaro da zo yana fitowa baki baki saboda zazzabin cizon sauro ya gargaza jini wanda ke ja ne ya dawo baki saboda ayon 2 to ayon 3 kaga an samu matsala yaron daga ya suma wasu daga yana sai kore ko jikinsa to waɗanda su ne alamin zaɓin cizon mata masu ciki babban abin da ke daga mana hankali idan zaɓin cizon sauro ya kama su yana sa su ɓari ko su afi yaro bai kai lokacinsa ba ko kuma zazzabin cizon sauro sa a yaro dan karami bai kai daidai nauyin da ya kamata a haife shi ba ko kuma sauro saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko ya sha a jikin yaro matan ta mutu rashin jini ko yaro ma ya mutu rashin jini to irin wani abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi ashirin da biyar a cikin ɗari na mutan da suke eh, rasuwa saboda yara wanda suka shekara biyar suke rasuwa sun kai kashi ashirin da biyar a cikin ɗari a cikin ɗari a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zaɓin cizon sauro wato 25% kenan maran da suke mutuwa a najeriya saboda zaɓin cizon sauro ne dr ilwanu ka fara kawo maganganu ko kuma ce bayani kan magunguna da kuma musamman ma magani mai bijirewa wato wacce cutar ba ta iya bijirewa maganin don da can muna da labaran irin kwayoyi irin su maganin quinine irin su chloroquine su analgin su fansida da sauran magunguna da shin wannan sabon magani wani karin bayani za ka yi kuma shin najeriya tana da wadatar wannan magani saboda amfani al'umma gaskiya wani abun da ake samun matsala ko miskila na wannan maganin ne tsada da in ka je kemis magani kwaya goma ne chloroquine maganin zabi cizon sauro kenan ya kare kuma duk ba zai fi naira ashirin naira talatin ba yanzu kaga wannan magani wajen ɗari takwas na kan gani a kama a ƙauyen mu a bauchi a cikin abuja nan dubu ɗaya da ɗari hudu ne maganin za ka sha kwana uku ne kuma shi ne wanda ita majalisar ɗinkin duniya kiwon lafiya ta gano mana ta kuma zaɓa mana ce shi ne dace da wannan yanayin mu da aka yi amfani mun an yi gwaji ka ga shi ne mai amfani a nan ƙasa wasu nahiyan suna da nasu maganin daban amma mu namu an zaɓi kashi hudu banda wannan ɗin ko wani guda uku kuma da aka zaɓa aka ce to in wannan bai baka amfani da wannan wannan bai baka amfani da wannan an zaɓi wannan magani an gane cewa shi haɗe-haɗe ne ba magani ɗaya ba ne an hada ne wato wannan maganin an fara yinsa a china ne hmm. nan ne aka fara girgiro wannan maganin kafin nan ta bi duniya gaba daya aka bi aka samu aka rarrabar kowane kasa zaɓi magani da ya dace mata a bata wannan magani yana yana dakasa zazzabin cizon sauro sosai kuma yana yana hana ta ci gaba dr luwanu eh, me sunan wannan maganin tukuna kafin mu ci gaba to sunanta artemisinin lumefantrine wato ko a eh, na local name na kasuwan kenan da ake amfani da ita kasan ba mu son kiran sunan magani saboda wani sa'in sai ga mutane sun je kawai sun ce a basu kuma ba su je asibiti an duba ba don ba kowane zazzabi bane zazzabin cizon sauro shi sa muke dan dan takatsantsan wajen faɗan magani a gidan kafafuwan labarai to amma duk da haka shi ita wannan zazzabin cizon sauro babban illan da take mata masu juna biyu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari masu juna biyu suna mutuwa saboda zazzabin cizon sauro ne a Najeriya kashi goma sha ɗaya cikin ɗari. Tuta ka zo nan gabar eh. shin Ah, kuna da adadin mutane da suke mutuwa a sanadin cizon sauro a najeriya a ah, wato a ƙididdigi da aka yi kashe 60 a cikin 100 mutane da suke mutuwa a kowane irin ciwo ma ya kan zazzabin cizon sauro ne a najeriya duk ita ne tafi komi duk inda ka je asibiti sai ga an duba sai a ga an banka da wani ciwo ma baban kafar asibitin ma ka samu zazzabin cizon sauro saboda tana nan ko ina kuma gaskiya yanayin zafi da kuma yanayin yanda yanayin muna cikin wato malaria belt inda zafi yayi yawa kuma ga kasantar mu yayi yawa ba ma kulawa da kanmu sosai zazzabin ciwon sauro tana ta mana illa to babban abin da ake so mutum ya rika yi shine mata masu juna biyu akwai rigakafi da ake bayarwa akwai wanda ake basu su, da ana basu su kowane lahadi lahadi wato sunday sunday su mata sun sani yanzu ana bayarwa ne su biyu kawai a ciki bayan mata ta yi wata uku da ba ta so daya bayan wata daya sake bata idan mata Allah ya jarabce ta da cutan mai kare garkuwar jiki wato cabi sai a bata so uku ita saboda garkuwar jikinta baya da karfi sosai sai a bata wannan magani so uku saboda kare ya hana mata kamuwa da ita wannan maganin eh, zazzabin cizon sauro to banda wannan kuma abin da ya kamata mutane su yi kamar irin su kulawa da muhalli da ake magana a kai din nan ba wai kawai ka bar ruwa ya taru waje ɗaya ba ana so ruwan nan ya rika gudu in yana gudu ba sa zama a rika kulawa da ruwa idan har baka da kuɗi da za ka nemi wani magani da ake zuba wani ce masa ddt ko wani abu a inda ruwa ya taru to za ka yi amfani da condemn injin oil ko kuma kananzir dukkan su ma suna da wahala don condemn injin oil ma ana amfani da shi a injin generator na na na na nika masara da sauransu ana amfani da shi so ba wani abin da ake ruwa sai a hankali so duk da haka shi ma ya wahala tun da haka ne sai a kula da muhallin nan a kula da inda za a kwana tabbatar an in akwai wani abu a wajen in mutum yana da arziki ya sayi abun feshi ya fesa a gidansa Madul ruwanin an ce kazanta ce, ai Abuja nan kusan tsakiyar garin ba kazanta, amma duk lokacin da na fita sai na ci karo da sauro. Me yake faruwa ne ake samun sauro a irin birane irin Abuja? To ai ka san ba ba sauro na ga maka nan wajenta ne. Muna tare da ita. Yanzu in ka dauko bature ka kawo shi Najeriya yanzu ya kwana sauro ya ce shi in baka wasa ba sai mu. Nan da nan muke kulawa da shi. yanzu ka ɗauko wanda yake da cuta irin na amosanin jini wata sikla sauro ya cije shi sai mutu in ba an dage ba don saboda ya dama jinin bai ishe shi ba to sun da nan sauron nan ran da aka haife kama ma baka wasa ba sauro ya cije ka Allah ya daɗa kare mu masu iya magana kan ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke mu ba. Yanzu kuma ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita na fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Safiyanu Yusuf Zango To. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To. To likita zan ce faduwa ce ta zo daidai da zama domin yanzu muka gama jin bayani daga bakin Dr. Rilwan Muhammad. To rigakafin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro Eh. eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ba ruwa yanda ya tsaya inda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa eh. ko kuma kwatami eh duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama eh, da su eh tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigan su tuddu duk abubuwan da zaka yi din kenan da kuma tsafta tsafta tsafta shine babban musamman tsafta eh, eh. kada yadda ruwa ya tsaya ko wani wuri kwato kwato din nan ba shi da amfani to galibi eh. an yi magana wai sai mutane su rika cewa suna fama da fatara yaushe mutum zai kuma yi tsafta a to ai fatara bai hana tsafta hajiya To kuma ma in kana in kana tsafta din ka kana magance cututtuka ba sai ka je kana zuwa asibiti da sauransu ba ma ai zaka <laughs> kai ma zaka fi jin daɗin rayuwarka. Eh kuma ba za ka shi kuɗi da yawurin magunguna ba. To to. <laughs> Eh. To a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za sallama da masu sauraronmu. mu. sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To kafin mu kare bari mu sake komawa ga jimai ɗin ta bamu labarai amma a takaice. Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗa jiya Alhamis cewa 'yan yakin sa kai sun kai wa masana'antar tara mai na kamfanin Chevron hari a hare-haren baya-bayan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tado tsoron cewa kila 'yan yakin sa kai su sabunta kai hare-hare a yankin. Masu aikin ceto a Nairobi babban birnin kasar Kenya jiya Alhamis kuma sun samu nasarar zakulo ƙarin mutanen da suka tsira daga rusasshen ginin benen gidaje mai hawa shida da ya rushe kusan mako guda da ya shige. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasar Kenya ta ce an ceto namiji ɗaya da mata biyu daga rusasshen benen jiya Alhamis da daddare. A nan Amurka kuma yan attajirin nan Donald Trump wanda a akila jam'iyyar Republican ta tsaye da shi dan takarar shugaba yana fuskantar matsala domin manyan jami'an jam'iyyarsa ta Republican irin su tsohon shugaba George Bush da Mark McCain da kuma Mitt Romney sun ce ba za su halarci babbar taron jam'iyyar da za a yi ba. Kotun kolin kasar Ghana ta bai wa hukumar zaben kasar umarnin ta gyara rajistar masu zaɓe kafin zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi da za a yi. Kotun ta ce rajistan zaben da ake da shi yanzu ba shi da sahihanci. Abu Ramadan na jam'iyyar Republic National Convention PNC a takaice ta masu hamayya da kuma Evans Nivako wani manomi daga gabashin ƙasar ne suka kai ƙara gaban kotun koli suna masu faɗin cewa rajistan na kunshe da sunayen waɗanda ba 'yan ƙasar Ghana ba ne. To da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma an jima da hantsi in Allah yarda za mu sake dawowa a wani sabon shirin. yanzu a madadin jummai ali da ta taya ni gabatarwa sai cibahiro dedone da ya ba da ubarni sai kuma mu na yau john ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.